انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون saboda shi shaidan yana umartar ku da abin da yake da muni na laifuffuka da manya-manyan zunubai ko don ku faɗi abubuwan da ba ku da ilimi a kansu daga wajen Allah da manzansa na aƙida da shari'a ku faɗa kuna masu dangana hakan ga Allah.